kuma ina so a yi min abin da zai ta bi na ma'ana dai a mallake min shi duk abin da na ce ya yi min cikin gaggawa ba tare da ya saba umarni na ba boka ya ce shikenan an gama zan haɗa miki magungunan da za ki amfani da su idan suka ƙare sai ki kuma dawowa in baki wasu sai kin yi amfani da maganin so ɗaya sannan za ki fara ganin amfanin maganin za ki mamaki zai zo ya neme ki cikin gaggawa abin da kika ce shi zai yi miki ba zai so ya saba ki ba ko ɓacin ranki ba zai so ya gani ba ta ce yanzu boka kuɗin aikin nawa ya kama za a baka to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba nan boka ya gaya wa saratu adadin abin da za ta biya ga wata asama'u ta rike baki da ta ji kudin ya yi wa ta ce boka babu ragin da za a yi mata boka ya kalli saratu ya ce kudin aikin ku aka faɗa muku ba suna aka sa muku ba idan kun ga za ku iya biya to idan kuma ba za ku iya ba tashi ku ba mu waje saratu ta yi sauri ta ce allah ya baka hakuri boka za mu iya biya ai mana afuwa a ba mu sati ɗaya tukun za mu kawo maka kuɗin aikin naka bukaci shikenan na amince amma ki sani ba zan baki magani ba sai kin kawo kuɗin gaba ɗaya sannan zan baki saru ta ce to idan allah ya kai mu wani satin na samu kuɗin na dawo suka yi boka sallama suka tafi akan hanyar su ta komawa gida ne a sama'u ta kalli saratu ta ce yanzu ke saratu ina za ki samu wannan kuɗin mai yawa ki kawo wa boka saratu ta ce babu matsala a sama'u in dai za a samu biyan bukata ko nawa ne zan iya kashewa a kan abdullahi yanzu abin nufi za ki samu kuɗin shine magana don kuɗi ba ji a sama'u ina da kadara ta zan ɗauka in je in sayar ba tare da mamanmu ta sani ba me za ki sayar sarƙa gol ɗita abban ya saya mana da ya je umrani da sauran 'yan uwana kina ganin babu matsala har kya iya ɗauka ki sayar ba tare da mama ta sani ba ba komai sarkan ma tana hannuna a ajiye kuma dan mama ba ta da sa ido a kan kayana hanna na sayar ma ba ta sani ba to ni dai ina tsoro sara to kar ki je ki ɗauki sarƙa kike sayar a zo a tambaye ki sarƙar a gida kar ki ji komai ƙawata kafin lokacin abdullahi ya zo hannu sai a tatsi kuɗin sarƙa a hannunsa ko ya kika gani shi kenan kin kawo shawara hakan za a yi allah ya ba mu nasara kar mu je mu biya kuɗi kuma a zo ba a samu biyan bukata ba to ke kika ce aikinsa kamar yankan wuka ne me yasa kuma zaki zo kina shakka kin san kowane aiki sai allah ya nufa za a samu biyan bukata ko eh wannan ma za a samu nasara in allah ya yarda ta ce to allah ya sa ta ce amin to can kuwa haniya tana gaban ummanta wayarta ta yi ƙara tana dubawa ta ga sunan abdullahi ga hajiya umma a wajen ta tsare ta da ido ta ga za ta ɗaga ko ba za ta ɗaga ba hajiya umma tana ce abbas ne ya bugo mata wayar kiran ya katse ba ta ɗaga wayar ba tana tsoron ummanta ta san idan ta san abdullahi yana bugo mata wayar har yanzu tokacin tafa ya bushe a wajensu aka kuma kira hajiya umma ta ce haniya ba na son sakarcin banza da nayofi ya za a yi kina je ana bugo muke wa kin ki dagawa wannan ai wulakanci ne da abdullahi ne da yanzu kin daga kina rawa jiki fa ko haniya da rufe idon ta alama tana jin kunyar umman tata au kunya ta kike ji to bari in bar wajen sai ki daga wayar haniya ta yi munna da umman ta bar wajen haniya ta daga wayar sallama ya fara yin mata ta amsa cikin sanyin murya abdullahi ya ce niya kin manta da ni ko ana ta shagalin biki ta ce wa ya ce da kai na manta da kai kar ka manta abin da ka faɗa min kwanakin baya kai fa kace min ni da kai hanta da jini ne ka san kuwa ba za su taɓa rabuwa ba allah kaɗai shi zai iya raba mu ni har yau ina ji a raina ba mu rabu da kai ba muna tare ya ce ki manta haniya yau fa sauran sati biyu a ɗaura miki aure ki zama mata abbas ta ce ba na so kana faɗin wannan maganar a bakinka ba na fatan in kasance ni ce mata abbas ina addu'ar allah ya haɗa aure na da kai ya ce haniya aini na fitar da rai ta ce ha ba abdullahi me yasa za ka fitar da rai ga rahamar ubangiji ka bar ganin lokacin aurenmu ya yi allah ba yadda baya iya jiwa ikonsa lokaci ɗaya sai ka ga allah ya canza al'amarinsa ya koma kanka a wurin eh haka ne haniya amma ina ganin da ƙyar ne wannan lamarin zai dawo kaina hmm. abdullahi kenan kana mamaki da ikon allah kenan ah bana mamaki da ikon allah al'amarin namu ne abin al'ajabi na manta ma ban tambaye ki jikinki ba ce na samu sauƙi sosai fiye da kwanakin baya to Allah ya ƙara sauki kafin biki ki warware a sha shagalin biki kai abdullahi idan kana faɗin wannan kalmar sai in ga kamar ba ka sona shi yasa kake faɗa min wannan maganar to haniya ke ma kanke da kika faɗi wannan maganar aikin san ba gaskiya kika faɗa ba ina son ki ina ƙaunar ki Allah kaɗai ya san irin son da nake miki ke ma kanki kin san haka haka ne abdullahi yanzu dai kin samu sauki na samu sauki sosai to Allah ya ƙara sauki ta ce amin kin san me haniya ni ma bana jin daɗi yanzu haka ma magana da nake miki a kwance nake ayya me yake damun ka wallahi kawai yau na tashi na ji bana jin daɗi ka sha magani dai ko a'a ban sha ba me yasa baka sha maganin ba zan sha yanzu tun da yi min magana gaskiya ka sha magani kar jikin naka yi zafi da yawa ce shikenan haniya na gode an jima zan kira ki ta ce to sai ka kira suka yi sallama haniya ta kashe wayar ta aje a gefe guda hajiya balkisu mahaifiyar abdullahi ta shigo ɗakin ta kalle shi ta ce abana lafiya na ganka haka har yanzu baka tafi wajen aiki ba ya ce wallahi hajiyar mu yau bana jin daɗi sannu ka ji a bana za ka iya zuwa wajen aikin kuwa eh zan iya zuwa yanzu ma nake so na tashi na tafi to tashi ka kokarta ka tafi abdullahi baya jin daɗin jikinsa haka ya samu ya kokarta ya tafi wajen aiki haniya tana zaune saratu wata ta faɗo mata a rai ta ce o oh, saratu shiru babu labari yaushe rabon da mu yi waya da ita rabon da mu haɗu tun ranar da na je gidansu ita kuma ba ta zo ba sai ta ɗauko wayarta a kusa da ita ta kira saratu ta yi ringin ba ɗaga ba aniya ta kuma buga mata waya ana biyun ma ta daɗe tana ringin sannan saratu ta ɗaga wayar ko sallama ba ta bari ta yi ba kawai ta hau magana ta ce ya duniya ashe kina nan amma shiru kamar bakya duniya hmm, saratu kenan kin manta da ni ko tun kafin mu yi aure kin manta da ni ayya haniya ba mantawa na yi da ke ba kina raina ko ɗazun sai da na yi tunaninki a raina haka dai kika ce saratu wallahi karki ji zancen wasa yanzu dai me labari ina fatan an kusa aurenki da abbas wato dai saratu kin fi son abbas da abdullahi ko shi kenan saratu na gode yanzu dai ba kauna ta. haba niya ya za a yi don na ce na fi son ki aure abbas sai ki ce ba na ƙaune ki tunda ba abdullahi na nuna ina so ba shi ma fa abbas mutum ne fa kamar abdullahi kuma na san abdullahi ba zai nuna wa abbas komai ba ni bangaren iyayenki nake bi tunda suka nuna sun fi son abbas to ni ma abbas din nake so haniya ta ji haushi ta ce sai ki ta son abbas din ta kashe wayarta saratu ta bugo wa haniya waya amma ta ki dagawa ta kyale ta daga wayar ta yi ringin sai ta katse to yau ce ranar zuwan su wajen malami a karɓo wa haniya magani hajiya umma ta ce haniya kin shirya dai ko ta kalli ummanta ta ta ce ina za mu je ta ce wajen malamin nan muna kin san sati ɗaya ba mu mu koma ga shi da aka yi miki amfani da maganin kin samu sauki sosai ta ce umma allah ne fa ya ba lafiya ba wai maganin wannan malamin ba ta ce eh, ai dama allah shine mai ba da lafiya ba mutum ba yanzu dai ba magana na zoyi ba ta shi ki ɗauka hijabin ki mu tafi hajiya asabe har ta zo tana kofar gida a cikin mota tana jiran mu fito ta ce don allah umma ki kyale ni ni wallahi ba na son komawa wajen wannan malami saboda me ba kya son zuwa saboda irin waɗannan malaman banda haɗa mutane faɗa babu abun da suka iya haka kawai don haɗin faɗa sai su ce ai ɗan uwanka ne maka magani kuma ba haka ba ne ƙarya ce kawai don su rika haɗa mutane faɗa a mata ce kin ga ki tashi mu tafi ba na son shirme da shiririta Eh, ke na lura har yau baki san abin da duniya take ciki ba hauka ki kawai kike yi tashi mu tafi ta ce don allah umma ki kyale ni ba na son zuwa shin zaki tashi mu tafi ko sai ranki ya ɓaci yanzu to wani ya bata da yadda za ta yi hajiya umma ta sata a gaba suka tafi suna isa wajen malamin ya hau washe baki ya ce mara lafiya ce haka ta samu sauki eh, lalle ciwo ya ji magani nan fa ya fara musu bayanin cewa yi allah ne ya rufa wa yarinyar nan asiri mai ya ce ta kama ta bacin allah ya sa kun zo wajen nan da sai ta cinye ta sannan hankalinta zai kwanta ko kuma kuna zaune kawai ba san abin da yake faruwa ba hajiya umma ta kalli hajiya asibi suka kalli juna hajiya asibi ta ce kin ji ko daman na faɗa miki malamin ya ce maganin da mayyar ta ji an yi mata amfani da shi ne ya sa ta yi sauri ta sake ta ta san idan ba ta sake ta ba gamuwanmu da ita ba abu daɗi hajiya umma ta yi kamar za ta yi kuka ta ce yanzu malam ya abin da ya dace a yi wa yarinyar nan kar mai ta kuma dawo mata ya ce zan haɗa muku magunguna ku je ku yi mata amfani da su insha Allahu in dai kuka yi mata amfani da waɗannan magungunan kurwarta ta fi ƙarfinta ba za ta kuma samun nasara a kanta ba ba za ta kuma kwanciya ciwon da zai wahalar da ita da yawa ba ya ba su maganin da za su yi wa haniya amfani da shi suka ba shi kuɗi masu yawa suka taho suna mamakin wannan lamar haniya jinsu kawai take yi ta san abin da malamin ya faɗa musu karya ne ba wata mai yada ta kama ta yayi ne kawai don ya samu ya amshi kuɗinsu ya kuma samu ya amsa ita dai ta san lafiyar ta kalau ciwon son abdullahi ne ya kama ta ba wata mayya da ta kama ta tana jin su hajiya asabe da hajiya umma suna zagin hajiya balkisu abun ya ishi haniya ta kalle su ta ce ku daina zagin hajiyarsu abdullahi haka kawai mata ba abun da ta yi muku ku rika zagin ta kuna rage mata alhaki wallahi ku daina irin haka hajiya umma ta ce rufe mana baki yanzu kin samu lafiya za ki kawo mutane magana banza da ta wofi da ko magana aka ce ki ba za ki iya ba yanzu kin ji an yi magana kanwar ki dole ki sako baki ki kare ta ta ce umma ba haka ba ne gaskiya nake faɗa muku gaskiyar ki din banza gaskiyar ki din wofi har wata gaskiya kike da ita hajiya umma ta yi wa hanniya ta tas ita dai haniya tana ji ta ja bakinta ta yi shiru ba ta kuma magana ba har suka isa gida tana ji suna yi da hajjiya bilkisu da 'ya'yanta ta ce ku yi ta yi da ita ɗin alaki kuke rage mata ranar lahadi da misalin karfe hudu na yamma aka kawo kayan laifin haniya akwati shida yan uwa sai guda suke faman yi suna sakin habaici da hajiya balkisu suke wannan habaicin ita koyi baiwar allah ta zuwa wajen kai kayan saboda gudun kar a faɗa mata maganar da ranta zai ɓaci shi yasa take ƙin shiga cikinsu kowace irin sabga za a yi a dangin alhaji ahmad ba ta zuwa sai dai bayan an gama abun ta je ta musu allah ya sanya alheri da suka gama guɗe-guɗensu da sakin habaicinsu sannan aka hau buɗe akwatuna ana duba kayan lefi kaya ne na gani na faɗa hakika kayan masu tsada ne dole a yaba kayan saboda irin kuɗin da aka kashe wajen laifin yari da sarkar gold set biyu ne ga awarwaraye takalma ma kafa goma sha biyu su ma masu kyau hakika laifi ya haɗu to sati mai zuwa bakin haniya da abbas haniya kuwa tana ɗaki tana rusa ihu Hankalin ta ya kuma tashi da ta ga kayan laifin ta ce wai yanzu da gaske abin zan aura ta rasa abin da za ta yi ta ji daɗi kawai sai ta ɗauki wayarta ta bugawa abdullahi waya abdullahi yana tukin mota ya ji haniya ta bugo masa ya ɗaga kiran nata yana ɗagawa ya ji tana kuka nan ba abdullahi ya ruɗe don baya son ya ji kukan haniya ko kaɗan ya hau tambayar ta abin da ya faru ina aniya ta kasa yi masa magana kuka kawai take babu ƙaƙƙautawa hankalin abdullahi ya kuma tashi da daman gashi baya jin daɗi karfin hali kawai yake yi shi ya san abin da yake ji a jikinsa yana cikin wannan hali sai ganin katuwar tirela dab ya yi tayo kansa gaba ɗaya nan fa mai abkuwa ta abku mota abdullahi ta shige ƙarƙashin dab ɗin salatin da ta ji abdullahi ya yi a waya shi ya sa hani ya firgicewa ta ji mota ta yi wata irin ƙara tun daga nan bata koma jin motsi ba ta dinga kiran sunan abdullahi a waya ina abdullahi babu labari yana can rai a hannun allah bai san a wace duniya yake ba sai ya ta fito ɗakinta a guje jama'a suka tare ta suna tambaya ta abin da ya faru aniya kuwa sunan abdullahi kawai take faɗa hajiya umma ta ga yadda haniya ta ruɗe san ba ta cikin hayyacinta sai fisge-fisge take yi tana ihu tana cewa abata abata ta je wajen abdullahi nan fa hajiya umma ta ga irin halin da haniya take ciki kawai sai ta sa ihu tana kiran abdullahi ya kama ta zai cinye mata kurwa to assalamu